shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshinmu na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. a cin kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mata Alfa Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Hadiza Kyari. kamar da yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau 28 ga watan oktoba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan mata da sana'a. muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa sun tattauna mana da mata masu ƙananan sana'o'i. Sannan kuma za mu ziyarci filinmu na ƙwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu tsinduma a cikin shirin. Inda wakiliyarmu a jihar Kaduna Binta Ibrahim ta gayyato mana baƙi a filin sana'o'inmu. Ni sauraro ka mu da sake saurara da ku. Yau muna tare ne da Amina Ibrahim wato wanda aka fi sani da Nina Tuoci mai sana'ar fara. Wata za ta gabatar mana da yadda take sana'a ta na fara har ya kai ga ta kai ga matakin fita da shi kasar waje fara fa ta kai ga wannan matakin da ana iya sarrafa ta har ma a samu abin kwaɗayin ya kai kasar waje malama amina barka da zuwa zauren namu to amina aka kika fara shi wannan sana'a na ki da fara na ga kina da kamfanin ki sunan shi fara bayi ko mm, eh to ya aka aka fara shi wannan sana'an na fara kuma me yasa bin janyo ra'ayi kika dauki sana'an yin sarrafa fara abin da ya janyo ra'ayi na fara sana'an fara wata ran zaka tashi ka ji ka baka da ko naira daya na yi tunanin me zan fara saidawa sai fara ta faɗo min a rai to ita dai fara mm, kayan makulashe na gargajiya ɗaya daga cikin su ne ana samun shi a katsina nijar da takwata haka na yi tunanin fara sana'an fara saboda ga talaka ko mai kuɗi tana da sauki kowa zai iya siyanta sannan kuma eh, yaro na ci babba na ci kowa yana iya cinta sai na duba na ga cewan jari na ba wani mai karfi ba to wani abu ne wanda zai ja ra'ayin mutane da karamin kuɗi za ka iya yin sana'ar fara ba sai da kuɗi da yawa ba saboda ana auna ta yadda ga ana auna kuka ana auna gero shinkafa a kasuwa ana auna ta kwano kwano in buhu ne in rabin buhu da ana sai da su to da kuɗi dalilan kuɗin ka kaɗan da dubu biyar ma kana iya ka fara sana'an fara ba ta bukatar kuɗi da yawa to tun da abin da ya janyo ra'ayin ki shine kina ganin cewa tunda babba na ci ba yaro na ci talaka na ci mai kuɗi na ci to amma me yasa naki faran ya zama daban kuma me kika yi don ki kawata naki eh to zan iya cewa packaging din ne na yi shi wato yadda ke kunshi abinci eh, yadda nake kunshi shi nake tsaka shi nake sarrafa shi da yanayin kanshin shi ganin shi ma ido idan ka gan a ido ka ji ko da baka son ka ci baka iya kana jin kyama abin ba zai baka kyama sai ka ga yana burge ka za ka ji ya dau ra'ayinka na kana son ka ci. To da farko da me da me kika bukata wani abubuwa kika da kafin kika fara sana'an nan na fara? ido eh jarin dai eh ba dole sai mai karfi ba kaman da dubu daya dubu biyu za ka tanadi fara sai man gyaɗanka wasu suna saka manja wasu suna samun gyaɗa sai eh, kayan ɗanɗan da kayan ƙamshi wani irin kayan ƙamshi to wannan na gargajiya na gargajiya kayan ƙamshi na gargajiya ake saka wato sai su citta da fari da eh, sauransu haka sauransu mm. sai a zo da na siyo farata an baka ce ta aka cire wannan fiffige fiffigen nata da jira da ke ciki duk aka cire ta aka cire mata kashi kashin da ke jikinta sannan ma farar ba ana cire ta akwai wanda za su ce su cinya suke su. Mhm. Hmm? Wari wari kamar na yake wa kaza. Eh yadda ake wa hmm. kaza akwai eh. wanda su cinya kawai suke su za a cire ta daban in kana so cire maka cinyan za a yi daban. sauran jikin kuma akwai wanda duka gaba ɗaya kwambo ne ana haɗa shi komai da komai yana a ciki haka akwai wanda bai san kan bai san tsakiya to <laughs> wato duk sai ka zauna ka ware ta eh sai ka zauna ka ware ta eh. ka cire shi daban sai in baka ce ta a cire duk wani da ci da abu sai a zo a tafasa ta da mm. aka tafasa ta saboda inda wasu kawayyakin cuta a cikin ta duk ta fita muna yin shi a tsaftace sai a zo a tsiyaye ruwan aka tsiyaye ruwan a bace ta bushe suyan ma iri iri wasu aka dafa eh. za a tsani ta kenan daga eh. cikin ruwa tukuna eh, to a tsani ta a ruwa mm. sai a tsani ta a aka tsani ta a bata ta bushe a baza kenan eh a baza ta ta bushe to bayan ta sha iska wasu suna mata suyan kamar kosai a zuba mata ruwa a zuba mata man gyada sosai in ta soyu ta soyu sai a tsani ta wasu kuma suna yi suna dan saka man gyaɗan ana juyawa ana juyawa mm. ana saka man gyaɗan ana yi ana juyawa ana juyawa suya ma iri iri ne to a naki da yadda ke kika kike gabatar da shi wannan eh, fara naki kuma mm. kika yi suna haka mm. wanne ne kike ganin misali masu sayi sun fi ra'ayi to ta fi ban sha'awa a ido kaga ta burge ta idan aka yi mata eh, suyan cikin man gyaɗan nan mm-hmm. shi za ka ta yi nasha nasha ta yi kyau ko ina soyi eh, ko ina ya soyi za ka da manta nasha nasha ko ina to idan an tsane tan nan ana saka magi da gishiri da kayan kamshi saboda ya kama jikinta sannan duk wani cuta da ke jikinta zai fita saboda wannan tafashi da aka yi mata sai a zo a tsane shi a busar da shi idan aka busar da shi sai a zo a yi mata suya suyan iri-iri ne akwai suyan wanda ake yin ta a cikin mai a saka ta kamar ana suyan kosai akwai wanda mm. suyan kuma za a rinka saka man gyada ok ana dan tattarfawa eh ana yi ana juyawa to idan aka gama wannan aka sako ta sai wasu suna sa mata yaji a cikin ta a daidai wani lokaci eh, su dan dumin din nan sai rike yawa sai ya rike ta to amma da duba da yanayin yanzu lafiya sai a hankali ba ni ba na sa mata yaji a ciki yajin daban nake yin shi in na sa faran sai in sa yajin a kwantenan shi daban in saka in mutum na so sai ya saka yajin daidai yadda yake so. To kin yi maganin masu alsa kenan. Ai kuwa. to <laughs> malama Amina kuma na ga yadda kike wato kike hada ta kina adana ta hmm. kaman yana da ban sha'awa wani irin robobi ya kika yi wato in mutum ya hango daga nan sai dinga tunanin ma wasu cinyoyin kaji ne aka soya aka wannan me ya janyo ra'ayinki wurin yin amfani da wannan hanya ta yin tallan kayanki. ki eh abin ya taho kuma da cewan shi na karanta a makaranta eh. eh me ke karanta ke food technology na karanta haka yana koyar da mu yadda za a sarrafa abinci yadda za a adana shi eh, wato dai fasahar da yadda za a sarrafa abinci kike karanta eh, to ne. amfani da shi da dai fara kike yi amfani sai amfani da wannan fasahar na sata a nan gurin sana'ar farata da nake yi saboda fakajin shi yake janyo jama'a haka zo su siya. Gaskiya mm, fa dan da wani abin ba in ka gan shi kawai a idani zaka ji abu na ya ɗauko ka. Eh. to irin haka balle kuma ga kamshi ga kuma kala kalan da kamshi eh. da abu fara ban aka ci to shi ke ma Amina baran kara koma kan maganar sana'a kiɗan mm. ita faran kamar yadda kika sani kuma wanda muka faɗa cewa abu ne wanda ya fito ya samu asali tun daga tele tele mm. kuma ga shi na ga kina kaiwa manyan shaguna mm. ya aka kika samu tunanin bari ki kai manyan shaguna kina tunanin masu sayan sun wuce nan dai masu kofar gida ne ma'ana to abin da ya ja ra'ayina da in fara kai su su manyan kantina haka hmm. to saboda masu kuɗin mu haka su dawi su talo-talo kaji nama duk sun ɗauke musu hankali hmm. sai ma har su manta da fara gaskiya ne to kuma ko da sun ganta ba lalle kowa ya iya sarrafa ta ba a san yadda za a sarrafa ta da abu sai na ga to bari a sauƙaƙa musu a kai musu inda suke zuwa da za su gan shi da in suka gan shi za su siya mm. kuma ba kowace mace bace ma ta san yadda ake sarrafa shi ko a matan ma za su ci mm. suna son ci amma ba su san yadda za su yi ba sai na gabar a sauƙaƙa musu in ba ire-iren nan manyan kantinan ba ba inda za su yi su gan shi shine na kai musu na yi tunanin a kai musu can domin su ma su gani su mm. hamdulillahi kuma ana ciniki saboda fara na a denan kaduna duk supermarket haka manyan supermarket aka ganta faraban dan sai an muna kai ta ma kano lagos katsina ana packaging ɗinta hmm. yanzu haka ma muna shirin za mu fara fita da ita zuwa dubai da america an fara magana da kawata akan cewa zan tura mata shi can tura kasuwanci yana tafiya alhamdulillahi saboda na fara sana'an fara ina siyan loka biyu uku hudu har na zo ina sayan buhu kuma idan na yi buhun yanzu fara a sati ta kare hmm. wani sa'in ma zai kaiwa sati kuɗi ya dawo an kuma juyawa alhamdulillah ba abin da zan ce kina da ma ma'aikata kenan eh ina da masu taya aikin faran matan aure ne na gida haka suke zuwa suna taya ni nake biyan su su ma daga nan sun samu wani abu da yake ka taimake su da za su samu kuɗi yana shigo musu kuma na koya musu sana'an suna ganin yadda komai yadda ake yin komai eh, taimakon su muke samun fara tana haduwa alhamdulillah to shi wa'annan robobin da kike eh, zuba faranki wanda kike sai da eh. oda ake yi na ga su wani gonin ban sha'awa a mina gonin <laughs> ban sha'awa da su gasu nan da wanda su iya sa mutum da jimiyan shi ya tsinke ina sai su fara eh odan su ake yi mm. eh an je kasuwa ana samun su ina odan su sannan kuma a kasuwa akwai su to yanzu me zaki ce ga mata musamman waɗanda suke son su yi sana'a mace ta rasa tunanin da za ta yi saboda kila ba ta da jali ko kuma jarin nata dan karɗan ne ko kuma a tana ganin kamar yanzu na misali ke har kin makaranta kin kai ga matakin jami'a amma baki rena sana'a fara ba ga har ta janyo miki suna kina iya kaiwa manya-manyan superstars da ake da su a cikin garin Kaduna wani irin jan hankali ake ga mata da kasar na sana'a kuma sai da kofa da yin ta kowane iri ne shi sana'a yana bukatan jajircewa ne kuma kakka raina riba karka raina kuma kankan da kanan da kudin ka kadan dubu ɗayan ka dubu biyu idan karka raina shi ka fara ka sa haƙuri kaman jariri ne za ka yi ta renan shi sana'a renan shi ake yi da farko karka rinka expecting riban riban ka daina kallon shi mm. ka kafu kafuwar kake so in ka kafu ribar za ta zo daga baya tana bukatan kuma hakuri. sai an sa haƙuri kar mu kuma raina riba kan mu raina jarin da jari kaɗan wani sana'a ma ba sai da jari ba kuma ba da ha'inci ka zamto mai amana kamar misali haka ka zo an ce fara ka haɗa da ci da komai da komai a cikin shi mu hmm. babu ha'inci a cikin faran mu an zo za a tada ita tsaftatacciya komai da yake cikin faran yana cikin ta lafiya baka lafiya <laughs> Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga wakiliyar mu a Damagaram Tamar Abari da bakuwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Assalamu alaikum shirin yau da gobe barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci a yau a bangaren shirin kwalama za mu duba wasu abubuwa kamar girke-girke ne ko kuma ba girke-girke ba ne kamar kwado ne da za mu yi akasari a nan jamhuriyar Nijar a wannan lokaci na damana kamar yadda aka saba akwai ganyayyaki da dama da ake samu to a al'ada nan mu a nan Nijar duk kowane gida da rana kwaɗo ne ake yi mafi yawan gidaje ana yin kwaɗo ko da an ɗora tukunya an yi girki to wannan kwaɗon sai an ci shi saboda lokaci ne na damana lokaci ne da ake samun ganyayyaki da dama irin su gasaya tafasa gurji akwai zogala akwai kirwaɗi ko kuma eh, me ake ce mishi gajanga irin wake ƙananan nan da dai sauransu to a yau insha allahu masu sauraro na shirin kwalama za mu duba mu ga yadda ake waɗannan kwaɗo daban-daban. Assalamu alaikum muna tare da malama Maryama wadda za ta mana ɗaya bayan ɗaya wannan kwaɗo malama Maryama da wanne ne za mu hara. To, eh, salamu alaikum masu sauraron mu za mu fara da kwado na zogale. Zogale dai kowa san a halin yanzu. Yan makka eh, ba zogale ba. Yanzu a turanci aka ce moringa. Mm. Kowa ya san eh, a halin yanzu ana amfani da ita kuma tana ɗaya daga cikin ganyen itatuwa wanda take da amfani da magunguna a jikin ɗan adam. To a yanzu za ka ji mata ko ina suna talla suna ga zogale to a nan akasari a nan jamhuriyar jamhuriyar Nijar abinda muka himai da himma musamman ma nan jihar da magaramu shine wannan kwado na zogale kwadon zogale dai yadda za ka yi ta ita dai zogale da zaran ka same ta to in ya ka samu za ka hige ta ka gyara ta ka dahwa ta kuma wajen dahawa akan sa mata yar kanwa kaɗan kuma akasari wasu sukan sa sukari domin ƙara daɗin ɗanɗanonta ta ƙara yin zaƙi akan sa mata sukari to idan aka sa sukari da ɗan kanwa aka daho wannan zogale to zogale ka ta dahu ka ta ce ta kame da ta gehe shi kan shi ruwan amfani ake da shi tunda na har sai da shi ake saboda yana sha yana sabke hawan gishiri yana sabke hawan sukari duka yana sabkewa to wannan zogalen za ki gyara ta ki ajiye ta gehe guda nan kwano sai ki zo ki samu eh, albasa ki samu tumatir danye ki samu digadige ki samu attarugu ki samu digadige kamar wasu ba san ba ko me digadige kamar gyada da aka soya ta aka markade yawa markadan gyada shine digadige to ki same shi ki samu ki da attarugunki da dan maginki saboda daɗin ɗanɗano ko da yake ba kowa bai ke son amfani da magi yanzu mm. to idan kika zo cikin kwano kin wanke kwanonki ki da dan manki kika sa wannan markaɗaɗɗen gyaɗan nan zaki fara zuba wato daga daga ki bi ta da mai sai ki dame ta ki dame ta ki dame ta ta yi ruwa ki zo ki yanka albasa ki yanka tumatirin ki ɗanye kuma nan bangare guda kin daka tahornuwar ki da da attarugu za ki gama sai ki sa koshiya ki dama ki dama ki dama to bayan kin dama sai ki dauko na yan makata ki sai ki hada idan kika hada he ki zogale sai ki hada ki ya mutsa shi sosai amma in kina so ma dandanan ya yanda kike so kikan iya sa lemun tsami baya da kin sa dan gishiri dan magi in ki sa lemun tsami to kika kwada shi ina ji e, malama tamar wannan kwadan da ake a cikin gida kin ga akasari kika same shi da biredi ya hi komi daɗi da biredi ya hi komi daɗi sannan kina iya cin shi Eh, da farar shinkafa eh, kuma wasu sukan sa garin rogo wasu kuma sukan ci shi haka nan amma wallahi da zaran kika ɗanɗana shi da biredi bale irin wannan biredi na Najeriya kika samu kika ci wannan haɗin da shi to wallahi baki ba yaro mai kiyuya sai dai ki sha ruwa kawai eh yanzu eh, kuma za mu yi abin da ya shahi kwaɗa na gurji gurji dai eh, kowa sun yanzu lokacin shi ne lokacin damana akan samun gurji to gurji dai kamar yadda na gaya miki akan iya kwaɗa shi da mayu. mayones kuma akan iya kwada shi da markaɗen gyaɗa wato daga dige gurji shi ma kamar yadda ko da kuli kuli yawwa to in kuli kuli ne kikan iya dama shi da ɗan ruwa domin ya yi ya ji kai tabshi in kuma da diga digen ne kamar yadda nace kika iya dama shi da mai ki sa attarugu da albasa da dai sauran kayayyaki wanda zai ki samu gurjin ki kanana kanana sai ki kawo ki zuba a ciki ki ki ya mutsa to shi gurjin ba a bare shi a a hekin heke shi da ma in kika heke shi za ki yanka shi kanana ƙanana kuma kina iya wajen yanka shi nan sai ki sa shi a cikin kwano ki sa ruwa ki murje shi wato kina murjiya wannan ɗiyan duka suna zubewa mm. eh to ɗiyan nan in suka zuba sai ki sa shi a ciki sai ki kwada da zaran kin kwada shi shi ma kikan iya ci shi da burodi ko ki ci shi da shinkafa shi ma dai da abin da ya kamata kuma wasu sukan ci shi haka nan ma da an ci shi haka nan ma yake gani ba ruwanka da neman abinci sai ka wuni kana shan ruwa. wasu kuma suna kwaɗa shi na gani da garin rogo eh haka gurjin eh kamar yadda na gaya miki eh, kwaɗan ma mutane za an yin shi da garugu kamar yanzu da wato garugu ko a ce garin kwaki mm. kika shiga garin kwakin ki shi ma nan bangaren gurjin amma an zaki hada shi da gwarin kwakin na aka akasari bikya sa uli-uli ko kisa markaɗan markaɗen gyaɗa saboda idan kika sa markaɗen gyaɗa ga garogo abin sai ya yawa amma in kika haɗa shi da garogo kawai zai kisa sa su attarugu su tumatiri su albasa ki ka lemun tsamin kisa da mai to da aran mashi to wannan in kin haɗa shi zaki ci shi kenan wuni zaki kina shan ruwa shi ma to yanzu kuma sai a mana kwaɗa kwaɗan gasa da tafasa zai yanzu ana samun tafasa To eh, tafasa kin san eh, duka kamar yadda muka hudu lokacin damuna lokacin shi ne wannan ganyayyakin to akasari dai. Aikin san yanzu in kika je kasuwa daga tafasa gasa ya zo galan duka gasa na lokacin su ne yanzu na eh, damuna. Lokacin su ne na damuna to akasari tafasa kin ga mutane wasu akan yi dambu da ita wasu kuma akan kwaɗa ta tare da garogo kamar yadda na gaya miki tunda wasu ko su kwaɗa ta haka nan to ita akasari an yi kwaɗa ta da kuli-kuli. Mm. ka samu kulikulin ki bayan kulikulin nan ta ki a gehe an gyara ta an hudda ta an wanke ta an hidda duk wani datti da take da shi kuma nan kulikulin ki ki raka shi eh, malama tamar ki sa mishi ta busassa ki sa dan tafarnuwa ki ji da kulikulin zai zanke kamshi da attarugu ki zo ki dama shi a cikin kwano bayan kin dama shi eh, kin yanka mishi albasa da su eh, tumatiri danye zaki kawo da mai da arama sai ki ka ta nan taki ki sa ta nan idan kika sa kika kwada ita ma malama tamar wallahi baki ba yaro mai kiyuya saboda abubuwa ne wanda yanzu ake amfani da su kuma masu muhimmanci a jikin dan adam to yanzu kuma ya magangara kwankwatsan uwar lare na kamzo da ake yi mm. kin san shi kwankwatsan uwan larai kamzo ne ake hadawa kamar akwai kamzo akwai na shinkafa mm. akwai kamzo na tuwon laushi akwai kamzo na kamar burabusko in aka yi kamzo iri-iri ne to shi yanzu wannan kwankwatsan uwar larai akasari mutane sai su ga a sai kamar talaka mm. wanda mai karamin karfi shine zai yi mm. to nike baki labari malama maryama ni akwai wata yar uwata ba ma anan ba take a turai take amma duk ran da ta sauko kasan nan sai an nemo kamzo an mata kwankwatsan uwar larai hmm. kin gani shi ma kwankwatsan uwar larai din abinci ne wanda ko in aka maka shi bar dai mu ji daga bakin ki hmm, to malama tamar ni na taba wani kwankwatse da na yi wani bako da ya ci kwankwatsan nan wai yake tambaya ta ina na samu wannan kuskus din hmm. yara suka yi dariya ne dariya na ce wallahi ba kuskus ba ce kwankwatsan uwar larai ne nayi kwankwatsan uwar larai eh, kamar yanda hausa kan haɗi kamzo ne zaki samu amma kamzo mahi yawa wanda ya kyan yin shi sai kamar in kin kwalhe to wannan kamzan da yake babbakowa daga kalkashin tukunya mm. in ma na tuwon tsaki ne na shinkawa na tuwon laushi wani sai ki ga subuk in kina so ki zanki irin wannan kamzan da zaran zaki dora tukunyar ki to shaha mata mai idan kika shaha mata mai kawai ki zuba ruwa ko labu labshi ne ta kai kamzan nan daga ya taso gaba ɗaya zai huta su kubki aje shi ba yi bai ba baki ba bai ba komai ga na tuwon tsake ga na shinkawa mm. kwankwason uwan lare abin da ake so kamzan ki ne zaki samu mai kyau kamzo da kin gyara shi ba ƙasa ba ƙura ba datti kin hece shi kin daka shi a turmi in kika daka shi ya yi cas kamar burabusko a lokacin zaki zo ki sa ruwa ki wanke shi idan kika wanke shi duk wani datti zai hayo sama ki tace shi ki hece shi ki baza shi a bisa tare nan bangare guda kin zo kin dora tukunya ki malama tamar wannan tukunya ta ki zaki zuba mai ki kawo tumatiri ki sa ki kawo albasa ki ka attarugu ki ka abubuwan da ya kamata wanda za yi miya ki samu eh, yar daddawa ki kwankwasa ta da ita da tarugu ki zuba da tawarnuwa saboda kara kamshi da armashin tuwon mm. wannan da in kika kwankwasa ta da ita da tarugu kika zuba sannan sai ki samu yakuwa ki yanzu akasari akan yi da yakuwa busassa yanzu lokacin damana ne akwai yakuwa danya mm. yakuwa danya ma tana yi mm. saboda wanke ta zaki ba yi yanka ba zaki a'a dake ta zaki limsa a turmi idan kika dake ta hekisa. Ina ga wasu kuma suna karawa da busassa. busassan ma hi mm. wai saboda kin san aka ci zamanin abu a yi shi mm. yanzu ana zamanin danya eh akwai busassa danya ce ai mutane ke sabawa sai su shanya ta ta bushe mm-hmm. Mm-hmm. to wannan ya kuwa taki in kika sa kika soye komi da komi kika tsaye da ruwan miya sai kin daidaita ruwan ki kin ga ya tawaso da man ki isasshe tamar a cikin wannan dahuwa taki man gyada ko man gyada ko man dinar ma mm. eh ko man sha ma ra'ayin ki dai man ki da kike so to wannan eh, kamzo da kika gyara sai ki zo ki gya. gyara shi ki sa shi a ciki in kika sa shi malama tamar bori ɗaya zai miki kawai sai ya tsotse ki murza magi tun can kahin ki sa kamzan kike murza magi bori ɗaya zai miki ta marza ki ga ya tsotse ya nan ta bi shi kayan miya sun bi shi kamshi tijim wallahi tamar kika hudo wannan kwankwatse na rantsi da Allah mace zata daho maka da nama ta kama ki ba a cin shi wannan kwankwatse za a ci haka na gaya miki na ce miki yar uwata tana saukowa mm. za ta ce to a nemo mun kamzona ba fulata na ce amma akwai cin kwankwatsan uwar larai kin gaban da kwankwatsai ma na kamzo malama tamar akwai na biredi da ake yi wannan biredi bushashe musamman ma irin wannan biredi namu da ake na bulanjeri mm. dogo mm. wannan burodi wajen akwai mutane na musamman da suke zuwa wajen masu shayi su ce a tara musu wannan burodi yauwa ko bulanjeri a tara maka bushashen burodi malama tamar busasshen burodin nan idan kika siye shi a kasari mutane a nan ga eh, daka shi ke mm. kin ga in kika daka shi yana kika ga jikon garugu haka kike mishi mm. yadda za ki shiƙa shi ke yawa mishi ruwa ki gyara shi ki yanka mishi albasa da tumatiri da magi da mai a ci shi fiye da yadda baki tsammani ya yi daɗi. Kima a kwaɗa shi. Eh, a kwaɗa shi. Akwai wasu ko wanda idan kika same shi busashen biredi nan tamar za ki zo ki ɗora tukunya ki ki sa dukkan abubuwan da ya kamata in ma tumatiri ne in aka samu wannan busashen biredi eh, za ki zo ki soya man ki da kayan miyan ki ki tsaye da ruwan miya ki sa tumatiri wannan biredin za ki zo ki ɗan bubbuga shi to sai dai shi ya sha sama sama shi ya sha bamban da na kwankwatse saboda kwankwatse yana buƙatar ruwa tun da kamzo ne mm. to shi ko biredin bai buƙatar ruwa da yawa ruwa madaidaici kike zuba tamar ki zo ki sa biredin nan naki wallahi wallahi tamar baki ba yaro mai kiuya ko kuma biredin nan idan kika daka shi akwai wanda zake daka shi ki zuba mishi ruwan zahi kawai ki kada madara ki zan kisha yanzu kai ya waye mata mata zake gani masu iyali wajen masu sayar da biredi suna neman wannan busasshen biredi bale ma in kika kwada shi inda kike kwada garin kwaki to wallahi biredin nan irin daɗin shi shi ma na rantse da Allah aka ce shi wuni zai ana shan ruwa a cikin gida to malama Maryamu Usman mun gode Allah ya saka da alkhairi kun ji irin yanzu a wannan lokaci na damana irin kwaɗe-kwaɗe da ake yi wanda ba sai an kashe kuɗi da yawa ba kuma a talauci sai ka ci abinka ka ci ka ƙoshi ka sha ruwanka ka miƙe wani ma bai san ba komi ka ci kuma ras ba wani damuwa ba wani komi iyali kowa da kowa sai ya ci ya ƙoshi a ɗan kuɗi ƙalilan. sauraro sauraro abinda ya sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ta taya da gabatar da shirin Zara Aminu Fage da dukkan abokan aiki da suka ba da gudumawa a cikin wannan shiri da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lathers Gresham. ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari